yau ga kuliya a shop aka sannin ki da zo gaskiya kan ya kamata sannu sannu sannu sannu sannu yau muna da babbar bakuwa ta zo shop ɗinmu da yake kan titin buke new site kai da plaza 2 wato catmos enterprises wannan gaskiya ne shago

amin yanzu ga kayan ki nan dama mamu daga mun hada miki yawwa to an samu su a leda ko gasu nan to alhamdulillah su ne dai ko gasu nan to alhamdulillah godiya nake yi yawwa gasu nan kin su a na gan su masha Allah tabarakallah a wannan gaskiya ne ko mm. kamar da na gaya muku masoyan mu ku zo ku zo nan kairat plaza nan ba abin da babu gaskiya alhamdulillah Allah abun godiya kairat plaza 2 Shop number 8. Shop number 8. Cadmus Inter Cadmus Collection. Intercollection. <laughs> Ah, <laughs> oh, collection. Cadmus Collection. Cadmus. Collections. Cadmus. Collections. Collections. Yeah. Sai tafiya ko? Sai tafiya ko ta bari mu hotuna kuma. sun ke baba bakwa ne dole mu baki ruwa